this whole wide world, nobody is born a criminal, but society, circumstance, and destiny turns us into criminals. inda matsayacin yaron nan yake ku kawo mun gawarsa zai zo kamar guguwa ya hallaka ka da kuma mai da gidanka toka Sweet Revenge from the Palace of Superhits, 3SP International Limited. Bayan shaidu da bincike da aka yi, an samu wanda ake zargi da laifin kisan wanda doka ɗari uku ta yanke mashi don rai da rai. Wallahi duk abin da kawo na ya faɗa ƙarya yake. Ƙarya yake yi ya mai girma mai shari'a. Kai! Ka iya bakinka. Alhaji Kabo, idan ka sake wani abu ya faru ga yana sai na kashe ka. idan ba za ku iya kare ni ba ni zan iya kare Fansa Sweet Revenge Once innocent Suckers Pure and untainted Yaro na son yin aure a masa Aure da ke so! dukkan naku dai irin ku ne polis na iya kokarin su akan kes ɗinka system ɗin ku hopeless system don ka cika kai namiji ne ka cire kakin ka shigo mu ta kudani da kai mu bambance tsakanin zare da abawa miji yake haka ne wallahi yake yi yake yi bello da hafe kaninsa ba su taba samun sabani a tsakaninsu ba an san abin da ya faru ya sake faruwa saboda ba na a kusa da not die by the hands of the law they die in a kashe dan uwa amma babu wanda zai taimake ni ba musulmi a garin ne <laughs> When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but sweet revenge. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى na alkawarin kare mutuncin ƙasata ko kuma martabar wannan kakin da nake sani ƙarya kake idan kana kan mulki kar ka kuskura talaka ya samu kwanciyar hankali Life is a series of natural and spontaneous changes. the lawkeepers becomes the lawbreakers. Heroes becomes villains. Hopefuls becomes hopeless. And dignitaries becomes outcasts. <laughs> Allah ya tsire wa mai karɓar rashawa da mai bayarwa. Kuɗina yana iya sayan imanin kowa ballantana shi karamin ƙwaro da zan taka shi. Kana faɗan wa'annan kalmomin ne saboda ka tsorata ni. To ina so in tabbata maka da cewa ni musulmi ne, musulmin ma cikakke kai baka isa ka tsorata da ni ba. Hana Muslim. It's a brand new presentation from the Palace of super Superhit, 3SP International Limited. Ba a taɓa haɗa soyayya da aiki, in aiki aiki, in soyayya soyayya. Marked for justice, trailed by the ambitions, trapped by specialists, trapped by the law. victimized by circumstance. Me yasa tuntuni kai shiru baka kare kanka ba? Wa zai saurare ni? Wa ya bani dama in faɗa? 'Yan sandan da suka ɗauki makamai suka kasa a gida ko kuma 'yan jarida da suka bi suka yayaɗa cewa ni ɗan ta'adda ne ko kuma 'yan uwana da suka guje ni bayan sun san halaye na kyawawa. Wutar da take da makamashi ba ta mutuwa. na rasa iyalai na saboda gaskiya na kuma sai da raina saboda gaskiya waye a cikin ku zai iya sai da ransa saboda kare gaskiya kawai an ce min dan fasa gori an ce min dan kisan kai an ce min dan leken asiri an ce min dan ta'adda ni na sai ni musulmi ba dan ta'adda ne. ana muslim wannan shi ake kira mari da yake fataran wanda ya marin da wanda aka mara ana muslim a sha bakwanciya ta fi shi to hell with your order order ta zambi bi kuma ni sai na produced by muhammad lahi story dello ibrahim screenplay and directed by abubakar s shehu ana muslim addinin da yake nuna mana mai zaman lafiya masu juna mai tausayi ɗanki ya cika cikakken ɗan ta'adda. Musulmi bai taɓa zama ɗan ta'adda ba. Wallahi ɗana ba ɗan ta'adda ba. Ni musulmi ne. Ni musulmi ne. Ka sai yi magana ka ce kai musulmi. Wai ba musulmi ba. Zan faɗa a gaban musulmi ɗan wana. Zan faɗa a gaban wanda ba musulmi ɗan wana ba. Zan faɗa da rana, zan faɗa da daddare, zan faɗa a kowane yanayi, zan faɗa a hankali, zan ɗaga murya ta faɗa. Ni musulmi ne. Ana musulmi. and Muslims and terrorists. music. ki bari kawai kande yau dara ce ta ci gida wai na kai wa sarki goron gayyatar auren irmu da za a yi sai sarki yake cewa lalle in an ɗaura auren nan in kai mishi ita ya sa mata albarka kafin a kai ta gidan shi sarkin lallai kam amma yadda kuke da sarkin nan da kuma kasancewa ka wazirin shi bai kamata a ce ya maka haka ba ki duba yadda nake masa ladabi da biyayya amma a ce wai ni zai wa haka in ɗauki yata ta cikina in kai masa kai zalunci bai ba zalunci bai ba dama an ce duk abin da kai wa ɗan wani za a yi wa naka tu dina tu dana. yanzu za ka kai mai kenan haba allah ya sauwake wace irin magana kike faɗa ne in ɗauki yata jini na in kai wa sarki allah ya kiyaye azzalumi kawai macuci yanzu ka haka da da nake gaya ma har zagi na kai a kan shi ka gwammace shi da ni yanzu ne kasan ciwon da ke damun mutanen da kuka zalunta wannan gaskiya kika faɗa munafurci dodo ne yakan ci shi yanzu ne na san mutanen da muka zalunta irin yadda suke ji a jikinsu kyauta zalunci bai ba tunanin me kake yi haka al'amuran namu ne ke ɗaure mun kai gaba ɗaya na rasa waƙar fara kamar ya ban gane ba ko dai ka canza ni ne ban canza ki ba ban kuma canza ra'ayi ba ba kuma abin da zai sa in canza ra'ayi a kanki <laughs> kawai ni a irin kishi na ne ba zan taɓa yadda a ce na aure ki sa'annan kuma a ce sai na miƙa wa sarki ya sa albarka ba ba zan iya ba <laughs> haba ya ma za a yi haka ta faru bayan ni yar gidan waziri ce mulki a hannunmu yake kar ka manta ni ba 'yar talakawa ba ce ni 'yar gidan sarauta ce doka sai dai ta hakon 'ya'yan talakawa amma ba mu 'ya'yan sarauta ba jin wannan magana kika kai sai hankali na dan kwanta kaɗan ka kwantar da hankalinka kamar ka kashe ɗan sarki bakalu za mu yi biki cikin kwanciyar hankali za a yi bikin da ba a taba yin irin shi a wannan garin ba sarki bakalu da kanshi zai ba da gudunmawar da bai taba bayarwa ba ko ka manta ne baba na fa waziri dan hannun sa ne <laughs> to gaba ɗaya yanzu kin sa hankali na ya kwanta kin kuma ƙara ƙarfafa min gwiwa na ji daɗi kwarai sosai na kuma miki alƙawari insha Allah da zarar mun yi aure ba zan tilasta miki ba ba zan kuntata miki ba ba zan raunana miki ba ba zan taba cutar da ke ba har abada insha Allah ni ma nayi maka alƙawarin zan maka biyayya iya gwargwadon iko na ko da wuta ka ce in fada na maka alƙawari wallahi zan fada in dai umarni naka ne ta wai wuta soko ne ni zan ce ki shiga wuta <laughs> ai ba zan ma ce ki shiga wutan bulanta na samu matsala ki ne kawai ki roki Allah ubangiji abin da muka sa a gaba Allah ya tabbata mana da alkhairi amin wallahi kwata-kwata yau ban ji daɗi ba tun daga gida ina ta jira in ji sarewar ka sai ban ji ba ko dai jinin jikina ya bani kana waje sai sa na fito amma na san ka zo sarewar ka nake fara ji amma yau da ban ji ba gaba ɗan ka na ba a kunce ka ba ai dama na san sai kin faɗa to ƙarasa cikin shanu sai na ɗauka ɗan hura miki ko Me <laughs> sallallahu alaihi wasallam to wannan aure da muka ɗaura shi a wannan rana a cikin wannan dare cikin sirri to Allah ya tabbatar da rufin asiri a cikinsa amin amin Allah kuma ya kawar da dukkan wani sharri da zai yi baya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin alhamdulillah bisa al'ada ustazu gora da aka saba rabawa

ustazu ah, tun da allah ya sa an yi abin nan cikin sirri ga kuma shi angon a bayan ka ustazu ina roƙon arziki da ya kwana a gidana tun da abin da mun yi shi cikin tsakar dare gobe da sassafe sai in haɗa shi da amaryarsa sai in nemi wanda za su raka su sai su tafi can inda za su zauna cikin sirri sai roƙon arziki na biyu bayan allah don allah mun san halin wannan azzalumin sarkin don allah ya wannan abu da muka yi zama cikin sirri idan muka kuskura sirrinmu ya fita gabaki ɗaya kashinmu ya bushe bakalu bakalu ba mutumin kirki ba ne ku shaida ne allah ubangiji ce mai allah ya saka da alkhairi na ayyin da muka kiɗa wannan abu wannan dare insha allah ba wanda zai ci kai ka amince um, ai wannan ɗanka ne sabu saboda ya samu kyakkyawa kula ka je da shi babu komai a yi wa kai yawa ustazu a ba mu sadaka saboda Allah wanda ya ba mu kaɗan Allah ya ba shi mai yawa a ba mu saraka saboda Allah wanda ya ba mu kaɗan Allah ya bashi mai yawa. Mai da kasira a ba mu kalilan Allah ya mai da kasira. Kai. A ba mu kalilan Allah ya mai da kasira. Ke almajira to yanzu ga kaɗan sai ki ba mu mai yawa. Allah ya mai da maka da yawa. A'a ai ban ga da yawan ba. Kai! karɓo min da yawa ka karɓo min goma au ta dawo min da kayana ne haka take wudaran mutane dama yanzu shi na baki kaɗan sai ki bani mai yawa na 'yan renin hankali wayo Allah me kake ci da ba kake zuba wannan zalunci da kake min Allah sai ya saka mun ka san ko ni waye ko ma waye kai ka dauka kaddara Allah ya kawo ina raye babu wani azzalimi da ya sai zalunci talaka ina ji ina gani don haka kai ma sai ka kirga goma ah! Ah! ai cewa ta yi a bada kaɗan allah ya bada mai yawa ai sai ka bari allah ya bayar eh ai dama haka allah yake idan zai saka mutum ai ai ba shi yake zuwa ba dama yana sa wani bawansa ne ya yi yanzu ka ɗauka kamar allah ya kawo ne don in saka mata ka gane ai kai ma yanzu aqui ka fara kirgawa wayo wayo wayo Allah wayo wayo wannan hannun daga yau idan ya sake zaluntar wani talaka to na yi alkawari sai na karya shi ka je ka gaya a sarkin naku a alzalimi a ni kira ni da. Tun da kin kira ni da kin zama baba. Kuma hakika ba zan iya barin baba ta tana bara ba. da haka yi wani mu je baki maso ba damuwa ku zo na zo maka da wani muhimmin sako to menene an ɗaure auren yar gidan waziri jiya da daddare ranka daɗe sai abin da kasi wace magana kake faɗi ne an ɗaure auren yar gidan waziri jiya da daddare kai Allah huci zuciyarka kai gaskiya Allah huci zuciyarka kai dan dalaga wadi gaskiya wazirin ne zai ci amana ta da ni aka ɗaura ranka daɗe shikenan je kana godiya nake godiya nake je ka waziri ne za a daura auren yarsa da daddare ya karya min doka na san mataki Allah abin da ya sa na kira ka na'am ina so in shaida maka gidanka ya zama rariya gidana kuma ina nufin gidanka ya ɓule ta ko'ina yoyo yake ina so ka sake sabon shiri don in ba haka ba za a yi maka sake dabaruwa. don a toshe yayan Kware kuwa to yanzu mai abin yi mai mafita akwai bukatan ka samu sabon aure eh saurayi da budurwa wanda suka yi auren soyayya ba na iyayya ba a kawo suna musu surace. sai a kai su kofar gidanka na kudu a gine su da ransu idan aka yi haka duk jifan da za a maka ba zai same ka ba mutane za su ƙara jin tsoronka kuma za ka samu kwarjini da ba wani sarki da ya taɓa samu amma za ka je ka aiwatar da abin da na saka ah, an gama an gama wannan ai mai sauƙi ne yanzu kuwa Ah, ustazu ku sauri ku bar gidan nan ya sanar ma sarki an ɗaura aure ba tare da sanin sa ba awalu zainabu awalu kuma ba zan taɓa bari zaluncin sarki bakal ya hau kanki ba kuma za ki koma ki ci gaba da rayuwa da mijinki hakika irin zaluncin da muka dinga yi da suka shi ya dawo kan yau yata ce za a zalunta a gabana ina waziri zalunci bai ba dama haka ne mutum bai jin zafin ciwon zalunci sai har ran da ya faɗa a kansa kamatu tudinu tudan duk abin da ka shi za a yi maka yau ga irin zaluncin da muke wa mutane ya hau kanmu yau ni za a yi wa <laughs> masu karin magana sun yi kuskure da suke cewa wai idan jifa ya wuce kanka ya samu uban kowa ma yau gashi an yi jifan mun sun kuya ya wuce amma ya je ya zagayo ya same mu amma <laughs> ba na so na mutu na barku babu ka sarki bakal ba da imani <laughs> na ci alwashin ba za ki mutu ba mutukar ina da raina kuma in allah ya yarda za ki yi rayuwa mai tsawo fiye da irin shekarun da na yi a duniya kuma rayuwa mai amfani ba irin tamu ba bakalu sarki mai cikakkiyar daraja sarki mai iko da duk wanda ka taka ya ta hakika ni waziri ni waziri talibu na kasance mai ladabi da biyayya a wannan fada a duba irin hidimar da na dinga yi a baya a taimaka a yafe wa 'ya'yana yata da mijinta a taimake ni a yafe musu a taimake ni a matsayina na waziri mai ladabi da biyayya a wannan fada na kama kama gare ka ya sarki bakalu ni sarki bakalu ba ma faɗar magana mu canza ta daga baya mu canza ta kuma dokar ƙasar nan ta ba da dama a hakan kuma hakan za a yi kalas a taimake ni ya mai girman daraja ni na sadaukar da raina a kan ‘ya'yana a kashe ni a kyale min su a taimaka min a taimaka min laifin wani baya shafar wani laifin su kisa ne kai kuma laifin ka a matsayin ka na mai karya doka kora ka zanyi daga ƙasata ka bar ƙasar nan sai ka bar ƙasar nan sarki ka taimake dole ka bar ƙasar nan wannan darasi ne kuma da jan kunne ina son kowa ya gane cewar na tauna tsakuwa ne don aya ta tsoro rima

zuwa cikin gari haramiyar ka ce da kai da zuriyanka duk wanda ya kuskure shiga cikin garin nan sai dai uwarsa ta haihu wani kai nan sai illa masha Allah ko kuma ku tafi cin da kuka kuka ba shi da wani fa'ida <laughs> wannan abin da ya faru da mu yana daga cikin kaddarar mu kuma in Allah ya yarda in Allah ya yarda albarkar annabi Muhammadu abin da zamu ci ba zai fi karfin mu duk inda muka nufa daga nan zamu shiga cikin taskar Allah ne ba taskar wani azzalimi ba kide nan bai ba dole nayi kuka ba Yau sun cuce ni An raba mu da ƴar mu guda ɗaya da muke da ita. Yau ni da garin mu zan bar shi da kore ma mahaifan mu. Duka sun washe mu da muna fama da talauci. Allah ka saka mu mutanen nan ba su kyauta mun ba. Shan shan bula! 오신들러보 샹샹구라 오신들러보 샹샹구라 샤미샤